da kora da hali wanda ya fi kora da sanda shi ya sanya duk wanda ya zo wajena da sunan so baya marmarin sake dawowa ummi kan ce lokaci ne lokacin abu a yi shi ni ba auren su zan yi ba kawai suna rage man lokaci sai in kama baki in yi wa ummi kallon mamakin yadda jami'a ta sauya ta lokaci guda a haka muka kare 100 level bayan jarabawar da ta kusa tsaga mun kwanya muka fara 200 level idan mu ya ƙara buɗewa sosai a sanadiyar ratsawar ilimi da cuɗanya da masu shi to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ranar litinin dinnan rana ce da ba zan taɓa mantawa da ita a tarihin rayuwata ba domin wani ɗan ƙaramin ɓangare da ta taka cikin tarihin nawa wato na shigo aji a makara ainun domin sai da muka biya muka ajiye yayin rabia asibitin malam wajen awon tsohon cikin da take dauke da shi muka kuma mai da ita gida sannan yayin mufti don sunan da yayin rabi ke kiran mijinta da shi kenan wato muftawu ya kawo mu ya ajiye ya koma ofis jiki na harbar yake domin na ji jiya 'yan ajin muna faɗin an yi sabon lakcara mara ɗaukar wargi madadin farfesan da ke ɗaukan mu darasin sai nake da shuɗiyar ɗanyar atamfa mai ratsin ruwan hoda da mayafi launin sararin sama shi ma mai haske bayan wannan babu komai a fuskata sai fara foda da na matsuka da vaseline lip balm a siraran labbana wanda ya ƙara musu taushi da ƙyalli a rayuwata ba na rabo da saka kwalli a idanuna ina ƙoƙarin zama a kujera sai ku ya ce ke get out please ma'ana fita waje da Allah wata kunya ta taso ta lullube ni ganin yadda idanuwan maza da matan ajin suka dawo kaina malam ya sake ɗaga murya ganin na yi kasake na kasa zama na kuma kasa fita ya ce get out i said ma'ana fita na ce sai na daga ido cike da kwalla a hankali na dube shi baki ne mai kyau bai da tsayi cancan yana tsaka-tsaki ba ta shigo gida zuzzurfin ilimi a ƙananan shekaru na suka sage tamkar an rarraɗe su da marfin kwano haka na cire ƙafa kamar kazar da ƙoye fashewa a ciki na yi tattaki a hankali na bar ajin wani abin mamaki sai kasance ban ji haushin mutumin nan ba a bisa korar karen da yi mun a kan lattin awa ɗaya sai ma haushin kaina mai tsanani da na bar yaya mafitawo ya fara kai yaya rabi awo maimakon ya fara kawo ni nan na samu kaina da gwada yadda yake magana a sarki get out mm, mm, mm, get out i said na yi murmushi na kwashi takarduna na yi babban ɗakin karatu don in yi aikin gida assignment maimakon in zauna zaman tunanin malami mara ɗaukar wargi mai magana a Sarki da inniya to a gida nake bai ma yaya rabi labarin karanmu da sabon lakcara mai tangaɗa harshe ummi ta ce na so in gan shi baƙi ɗan kaura mai yanayi irin na yaya bash yana tuka wata mota shuɗiya ko gaskiya malamin ya yi a rayuwa an rabi sai dai na yi mamakin yadda ƙaramin yaro kamar wannan ya kai ga matsayin senior lecturer rabi ta ce to me abin mamaki a ciki mai digiri mai daraja ta ɗaya first class ko mai 2.1 ai zai iya zama lecturer ko mai ƙanƙantar shekarunsa in kuma a waje karatun ai saurin ba iri ɗaya ba ne mufti fa shekara ɗaya kacal ya yi masters ɗinsa a eastern university sai ko ummi ta zari ido ta ce shekara ɗaya kacal an rabi ta ce ba ki na bashin rantsuwa ki shafa ki ji to a washe gari ma cikin ikon allah na yi latti malamin jiya shine a ciki sai na ji hanta ciki na na rawa kafafuna suka fara harɗewa tun ganina na farko jiya da mutumin nan wani sabon al'amari ya bakunci ruhi da zuciyata ba zan ce so ba ne zan iya cewa kwarjini yake mun kuma yana razana ni da kwarjinin yadda zuciyata da hanta ciki na ba su karkarwa ba haka ƙafafuna ba su bari ba yau ma dai ta jiyan aka kwata wato ya kore ni waje wannan karan kan raina ya ɓaci domin ƙarƙarin latin na wani mintuna goma ne kacal to muna cin abinci sai na ajiye cokali na ce wallahi ummi wulakancin malamin nan fa ya so mai isata asarar lacca biyu kenan fa yayi mun Dawlatu ta ce wai wane ne oho na san sunan shi yana nan wani ɗan kakkaura ummi ta ce to mu ji alheri tunda tsiwa take ta iso kan malamai wani ya ce ki makara wannan ta wuce sai kuma haulatu ta gayyace mu cin abincin dare a gidansu a washe gari don taya abdullahi ta munna kammala law school lafiya muka shirya tsab muka cakare muka cancare cikin swissless ruwan kwai da ratsin silva haulatu ta riga ta gaya mana za ta turo direban gidansu ne ya tafi da mu don yayin muftawa ya ji giwa matar gidan kuma tana fama da kanta ba ta tuki don haka da abdul ya shigo ya ce wai waɗanda haulatu ta turo a ɗauka su fito sai na zuba mishi rankwashi a ka muka zari mayafi muka yi wa antirabi sallama muka fita a ah, ni dai sai na ga mota wando ba wanda ɗin gidan su haulatu ba ƙofar direba a buɗe ya zuro kafafun shi waje sautin kira'a na tashi a hankali a motar ya sanya earpiece yana bi idanun shi a rufe ya jingina bayansa da kujera kamar mai bacci kamshin turaren mota na tashi kaɗan-kaɗan to ganin bai da niyyar bude idonsa bai kuma san da mu a wurin ba sai ne masa salama a hankali tare da cewa mun fito duk idanun ya bude wal a kan mu hasken lantarkin farin gulob ɗin da ya haska ke harabar gidan ya haska mishi fuskokinmu sannan hankali ya ɗauke ido a kanmu ya yi ɗan murmushi yana faɗin bismillah ku shiga mu je kamar ma na taɓa ganin ɗaya daga cikinku tuni zuciya da ruhi suka shiga aikin da suka saba a duk lokacin da suka yi arba da wannan bawan allah lakcara ɗinmu ne da ban san sunan shi ba mai korata a bainar jama'a in na yi latti to me ya haɗin sadda kaulatu ganin na tsaya na kasa shiga motar saboda mamaki sai ɗago ya dube ni muka haɗa ido na yi hanzarin rusanar da nawa domin sun zama masu rauni kwarai a cikin nasa ya ce ki shigo mu tafi tana jiran ku kun na buɗe bayan mota na zube kuma ta shiga gaba ya rufe kofar gefensa cikin taushin murya ya ce fa'iza nake so ta dawo gaba ba ummin antirabi ba wani sauti kululu ciki na ya bayar kenan na mamaki tsoro da ta ajibi umina dariya ta bude kofar gaba ta fito ta dawo baya ta zauna tana mun alamar in fita ina girgiza mata kai alamar a'a ya ce ai bana sayar da kai fa'iza ni aminin barista abdullahi ne shi ya turo ni in taho da ku an aiki malam salih direba ina fatan fa'iza ta gamsu ne da umma duka sai da mu kan murmusa na buɗe mota na fito na koma gaban ya ja motar a hankali muka bar haraba gidan ya hau titi dodar daga ni har umma mun yi tsit kamar a ce kyat mu buɗe murfin motar mu arce sunayenmu da ya ambata wai har ma da antirabi na yi murmushi kaɗan daga cikin surutun haulatu kenan mai nisa jefi-jefi yana karkata madubin shi don hango motocin da ke bayan shi da danja ta tsaida mu sai ya juyo sosai ya dube ni ce a yi okay daga mishi kai na yi har muka zo bai ƙara magana ba sai ni da ummi kan yi magana na abin da ya shafe mu Haulatu da Abdullahi ke zaune a harabar gidan bisa fararen kujerun roba suna hirarsu da dariya kai da ganin waɗannan ma'aurata kaga masoyan da ke ji da juna. Har daidai inda suke fakin yayin da duk suka miƙe suka nufa motar suna dariya ya zagaya ya buɗe wa abokinsa Haulata ta buɗe mana ni da ummi. Hmm, Mr. and Mrs. Miji da mata, in ji lakcara na cika uzurinku don kyawun alkawari cika shi abdullahi ya ce wannan haka yake abokina sai kuwa haulatu ta ce ni dai ba ruwana kada ku shafa min kashin kaji daman ta ce ɗan iska ne sai na dafa kirji da hannuwa na biyu na ce ke haulatu yadda na yi din da irin fidda idon da na yi cikin razana ta gaske ya sa gaba ɗaya har umi suka tintsire da dariya abdullahi ya ce kada fa ki janyo mata carry over sweetie sai ku ya ce ai ko spill over ce ta karasa a gidan mijinta da waɗannan hirarrakin makaranka ɗakin saukar bakin su haulatu wannan dinar ta musamman ta mutane biyar ce haulatu ta faɗa tana buɗe yatsunta biyar tare da janyo guda biyar ta da kowanne tana serving a plate cewa take ni na shirya komai da hannuna don taya mai gidana abdullahi munna kammala zama cikakken lauya gaba mu ba mu san sanda muka zuba tafi ba ni ummi da wannan lakcara shi ko abdullahi murmushi yake bakin kamar ya tsagi na kasa sakin jiki ko kaɗan don abubuwan duk sun ɗaure min kai sanda mr lakcara ya buɗe wata foil paper ya turo gabana ai saura kaɗan in saki fitsari don mamaki gasashen naman saniya ne mai romo da ya ji tumatur da albasa har da kabeji sai tiriri yake ya dakatar da haulatu daga sabon ɗina shi ya yi sabon ɗina da kansa wannan gasashen naman da tsire plate guda wato dai har abin da na fi so ya sani to ya gaya masa ina son gasashen nama a yadda ya saki jiki a gidan na fahimci ba bakon zuwansa ba ne don har wajen su hajiyar haulatu tare da shi muka je muka gaishe su muka dawo falon ya ɗauki tambulan ya cika da lemun matsatsun kayan itatuwa ya miƙo min cikin lumshi ido da buɗe shi duka a lokaci guda ban iya na yin musu ba na karɓa amma kurɓa ɗaya na kasa saukewa saboda daɗin lemon ko ko in ce daɗin hannun da ya fito daga gare shi cikin duk abincin nan gasasshen naman nan kawai na iya ci saboda na zama bakuwar zuciyata sannan halayensa sun nuna abin da ke ƙarƙashin zuciyarsa tun kafin ya furta cewa ya kula ainun da ni sai shishigi yake mun shishigin da ba zan iya tankwaɓewa ba zuciya da gangar jiki duka sun yi amanna sun karbi shishigin sun dora akan kujera mai matsayin da baya kwatantuwa watakila da zai iya lashe ni zai iya saboda kulawa hakan yasa dun na bi na takura na kasa sakin jikina daga sanya baki cikin hirar shi da ummi wanda duka tambayoyi ne akan abin da ya kawo mu kano Daulatu ta ce fa'iza fa ta takura wa kanta saboda malaminta. Gaba ɗaya suka maido hankulan su gare ni suna murmushi. Ta ce dama kin saki ranki, kin saki jikinki, wannan malamin? Mhm. Sai ya hanzarin cewa Abdullahi, killace bakin matarka kafin in bubbuge shi. Sai Abdullahi ya mika hannu ya janyo jikin matar shi yana faɗin kada ki ƙara magana honi. Aiwa yayan malam biyayya don tare zan tafi in baku sai dai ban goyi da bayan a buge min bakin amarya ba tun ban biya farashinsa ba wato yana nufin sayan baki ban san san da na yi dariya ba ni dai haka nan soyayya haulatu da abdullahi take burge ni a gaban kowa ba sa iya ɓoye su masu begen junansu ne sai dai in ba za ka iya gani ba ka kau da kanka haka yake yi in ya je wajenta a makaranta ya yi ta ba mu kunya wani zubin su ba mu sha'awa wani zubin su ba mu dariya tattalin haulatu yake kamar kwanda aka nasa yanzu yanzu haka ita ma to ganin dariya ta sai abdullahi ya ce hmm, ko kefa in ya sake ce miki get out ma'ana ki fita ki zo nan ki gaya mun ni da shi ne kin ji fa'izar mu cikin dariya na ce ai ban ga laifin shi ba yaya abdullahi ni ya dace in nemi afuwar shi a bisa latin da nake mishi wallahi ba halina ba ne yin aka si da uzuri aka samu am sorry malam wani irin limshi ido ya bai ce komai ba ya ƙara kwanciya a cikin kujerarsa wannan karan wayar hannun shi yake latsawa kamar bai san bikin da muke yi ba Haulatu ta cika baki da shawarma cikin tsokana wallahi ummi wulakancin din dan iskan malamin nan fa ya so mai isa ta ko kin san asarar lecture biyu mun. oho ina na san shi yana nan wani baki dan kaura mai ina sai na kai tafuka na da suka sha a adallalle na rufe fuskata suna ta dariya shi kuwa murmushi kawai yayi yace aulatu ba a sirri da ke na ce daman kin san shi ai kika rufe ma'a bai ta ce a to ba gashi yanzu na ba ku mamaki ba abdullahi ya ce eh, lalle dan iska yau kuma yan iskan idanun bisa aminiya ta suka fada sai ya kai daga kan wayar shi ya ce ya ishe ka na abdullahi kai ka tashi ma ka tafi lokacin tafiyar ka yayi ko anan zaka kwana yau ya ce a in na kwana na yi laifi ne bai kula shi ba suka ci gaba da kwasa girkin haulatu sai da kowa ya kat shi da kansa ya yi sabon dina a yadda yake sarrafa hannayensa wajen sabon din zaka fahimci lalle namiji ne wanda zai tattala matar shi matuƙa wanda zai lallaba matar shi fiye da Abdullahi haula